يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اتقوا الله ربكم ووحدوا واعملوا بما أمر واجتنبوا ما نهى عنه واعلموا أيها الإخوة أن القرآن الكريم كتاب مبارك لا كتاب أفضل منه فكل سورة وكل سورة وكل سورة وآياته جليلة القدر عظيمة النفس كثيرة البركة فيها فيها الهدى فيها الهدى والنور وسبب السعادة والسرور وكثرة الثواب والأجور ومع ذلك ومع ذلك فالله تبارك وتعالى قد خص بعض الصور وبعض الآيات بمزيد من الفضل والتكريم والإجلال والتعظيم على سائره وباقيه ولله في ذلك الحكمة البالغة وعلى هذا تحدثنا في خطبة الماضية على صورة الإخلاص وفضائلها واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن تفسير هذه السورة وما فيها من الفوائد والبركات أيها الإخوة المستمعون لقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقول بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين باعتقادها والتعبد لله بها فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده المهمو المحمود وحده المشكور وحده العظيم المقدس ذو الجلال والإكرام واعلموا أيها الإخوة أن أن الأحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا لا يسمى به غيره من الأعيان ولا تسمى به أحد غير الله تبارك وتعالى ومعنى الأحد أي الذي الذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال ومجد ودلال وجمال وهمد وحكمة ورحمة وحلم وعزة وعظمة وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى فليس له فيها مثيل ولا نذير ولا شريك ولا شبيه فيجب على العبيد توحيده سبحانه وتعالى اعتقادا وقولا وعملا بأن يعترف بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفرده بأنواع العبادات وأن الثمد اسم من أسماء الله الحسنى ومعنى الثمد الكامل في جميع صفاته وأفعاله الذي تثمد إليه الخلق أي تقفده في جميع هوائجها ومطالبها وأموالها وضروراتها لافتكارها إليه في حياتها ومعاشها ومعادها وجميع أمورها إذ الله تبارك وتعالى هو المستدمي عن كل أهد المحتاج إليه كل أهد واعلموا أيها الإخوة أن في قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد فيه الرد عن اليهود والنصارى والمشركين حيث عادوا الرب وشتموه فزعموا له الولد إذ قالت اليهود أذير إذ قالت اليهود أذير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله وعلى هذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتم ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فاصبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد أكبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويطيهم أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعلى هذا أيها الإخوة وأن هذا العدى والشتم والإفك وأن قائلين به يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا واعلموا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى لا كفء له أي لا مساوي له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى وتقدس كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت لنفسه في هذه الآية فأثبت بنفسه فأثبت لنفسه في هذه الآية صفة السمع والبصر ونفى أن يماثله أحد فيها ولا في غيرهما من الصفات بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم Thank <laughs> you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa wannan hudu ba ta mu a cikin wannan mako a cikin wannan masallaci namu mai albarka tana kiran yan uwa na a cikin imani da cewa a cikin imani da musulunci da cewa lalle mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala domin jin tsoron Allah shi yake gyara komai jin tsoron Allah shi ke sa al'amura ta yadda ya kamata jin tsoron Allah shi ne yake zama wato mafita a cikin dukkan wata musiba da dukkan wani bala'i shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wani gurin Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra ya yan uwa lalle idan mutane suna son su nasara a rayuwa ta duniya da lallai lalle yi aiki da abin da Allah ta'ala ya umarni sannan a nisanci abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ya yan uwa mu sani cewa lalle alqur'ani mai girma littafi ne mai albarka littafi ne da ya cika da albarka duk wanda ya riko da shi zai yi albarka duk wanda ya haddace alqur'ani zai yi albarka duk wanda yake aiki da alqur'ani zai yi albarka saboda qur'ani gaba ɗayansa littafi ne na albarka littafi ne da babu littafin da ya kai shi dukkan littafin da Allah ya saukar babu littafin da ya kai littafin alkur'ani mai girma da haka dukkan sura ta alkur'ani da dukkan ayoyin da ke cikin alkur'ani to suna da girman matsayi suna da girman amfani suna da yawan albarka da haka a cikin alkur'ani akwai shiriya akwai haske duk mai neman shiriya ya tafi akan hanya ta daidai lalle wannan bawa ya je wato karanta qur'ani ya san ma'anar qur'ani in ma san samu ne a ce ya haddace alkur'ani qur'ani littafi ne na haske dan ya cire mutane daga ya kai zuwa ga hasken wato wahayin Allah tabaaraka ta'ala da hasken hanyar Allah tabaaraka ta'ala shi ta Allah tabaaraka ta'ala yake alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah tabaaraka ta'ala yake da annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne muka sauka zuwa gare ka me yasa muka saukar da littafin litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin dufai ka kai su zuwa ga hakkin addinin musulunci duk mai neman hakke na tauhidi hakke na kyawawan dabi'u hakke na hali na kwarai hakke na tafiya aljanna to lalle mutum ya riko da alqur'ani ya kuwa shi alqur'ani dalili ne na rabauta dalili ne da farin ciki shi alqur'ani yana da yawan sa wato mai riko da shi yana da yawan samun lada da sakamako a gurin Allah tare da wannan yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kebance waɗansu surori ya kebance waɗansu ayoyi a cikin alqur'ani ga ƙari na albarka da girmamawa akan irin bayanin da na gabatar a baya da girmamawa akan saura za ga wata ayar an bata wata falala kamar yadda muka ji akan suratul ikhlas a satin da ya gabata ya uwa abin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya fifito surorin akan wasu surorin duk qur'ani gaba ta albarka sai da alkhairi da girma da daraja amma tare da wannan za ga wata surar an faɗi falalarta sama da wata surar wata ayar an faɗi girmanta sama da wata ayar to kin yin wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana da hikima Allah tabaraka wa ta'ala yana da dalili Allah tabaraka wa ta'ala yana da hikimar da shine ya santa subhanahu wa ta'ala ya in uwa satin da ya gabata mun tattauna kudubar da ya gabata mun tattauna akan suratul ikhlas mun tattauna akan falalarta mun kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kawo inda ake karanta ta don nuna kimarta da kuma darajarta mun kawo matsayin ta na cewa ita wani umatiri ne na alkur'ani tare da maganganun malamai wasu na ganin abin da ake nufin alkur'ani tauhidi ne da hukunci sannan kuma da kisoshi don haka ga cikin suratul ikhlas tana daukan tauhidi wasu kuma suna ganin hatta a wajen lada ma in ka karanta ta kai sulki na alkur'ani ya uwa yau cikin falalar Allah da rahmata za mu tattauna game da fassarar wannan sura musamman ma sunayen wanda wato sunayen Allah mafiya kyawu da suke cikin wannan wannan sura mai albarka za mu ɗauke su bayan ɗaya dan mu ga cewa waɗannan sunaye mai suke nufi da Allah maɗauki sarki sanya su a cikin wannan sura ya uwa mu sani Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu mu ringa faɗa da harshen mu mu ringa sanin haka a cikin mu. mu rinka yin israfi muna yin addini da wannan abu da Allah ta'ala yake mu fada, mu bautata wa Allah da shi shine kul huwallahu ahad Allah yake ku fada, ka faɗa huwallahu ahad shine Allah guda daya wanda ba shi da na biyu. haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yake Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad idan mun kalli cewa Allah ce ka ce Allah shi kadai ne to kalmar Allahu abinda suke nunawa fallahu huwal ma'luhu al-mustahiqu li ma'ani uluhiyyati kulliha Allah tabaraka wa ta'ala shine abin bauta wanda ya cancanci dukkan wata ma'ana ta bauta gaba daya to Allah tabaraka wa ta'ala shine abin bauta ba wanda zaka bauta da gaskiya sai Allah ba wanda zaka bauta ta bisa cancanta sai Allah kuma wannan kamar ya dauki kalmar la ilaha illallah dan da aka ce la ilaha illallah kagan kace la ilaha wannan ladin nafiya ce lil mana ma'ana ka kore duk wani abin da yake na bauta ka ce babu wani abin bauta sannan sai ka ce illallah sai Allah ki kadai ga anan abin da kauna cewa ba wanda ya cancanci abota ta da cewa sai Allah duk wani nau'i na bauta ba a daukar shi akai shi zuwa ga kowa cewa sai Allah wannan shine su ma'anar sunan Allahu kuma shine ma'anar sunan kalmar la ilaha illallah a ce idan ga mutum yana la ilaha illallah kuma yana yin abin da la ilaha illallah bata koyar ba ko yana saba ma la ilaha illallah kaga bai fahimce ta ba domin hatta kafiran makka sun fahimci cewa idan an ce la ilaha illallah ana nufin abin bauta kwaya ɗaya ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la ilaha illallah da yake sun fahimta sai suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wannan su yake ce yanzu abin bauta kwaya ɗaya ne tak duk kuma kanmu da suke cikin ka'aba ba za a bauta musu ba kenan suka ce inna hada da shay'un ujab lalle wannan wani abin <clears throat> mamaki to abinda Allah yake nufi Allah ne abin bauta wanda ya cancanci dukkan wani nau'i na ma'anar shi wato abu kaza bauta ne a yi shi gare shi shi kadai subhanahu wataala shi ta so da yawa za ga mutane suna faɗa kalmar shahada amma suna taɓa mata shi ta Allah ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan za ga suna ce a cikin imani da Allah ba imanin kaɗai wace sun laga da shirka saboda ita kalmar shahada malamai suka ce tana da sharuɗa sai ka kiyaye sharuɗan na sannan kalmar shahada za ta amfane ka suka ce wa bishurutin sab'atin qad quwidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب abu na farko al'ilmu sai ka san ma'anarta illa man shahida bil haqqi wa hum ka kafire da suke sun san ma'anarta sun yin imani sai sun san ana ta la ilaha illallah to ba wani abun bauta kuma sai Allah sai ka san ta sai ka yi ilimi sai ka karbi duk abin da la ilaha illallah ta zo shine al'ilmu sannan kuma ka mika la ilaha illallah ka da gaskiya wal ikhlasu ka faɗa don neman yardar Allah wal mahabba ka gina duk dukkan da zaka yi akan kalmar la ilaha illallah ya ɗan uwa Allah tabaraka wa ta'ala shine abin bauta shi kadai shine abin godewa shi kadai subhanahu wa ta'ala shine abin girmamawa da tsarkakewa ma'abuci girma ma'abuci daukaka subhanahu wa ta'ala wannan yana da alaka da sunan Allah sai lafazin ahad tunda an ce qul huwallahu ahad aka ce al'ahadu shi ma ɗaya ne daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu ba a sa wani wannan sunan ba a danganta wani da wannan sunan domin Allah baraka wa ta'ala shi ne da ya zama ɗaya ɗaya da ya zama cikakke ɗaya ɗaya ba wanda ya kai shi cika Allah duk wata kamala Allah baraka wa ta'ala ya gama cikata Allah wata wa ta'ala ne kaɗai yake tsantu da girma da ita da ɗaukaka da kyau da godiya da hikima subhanahu wata'ala ma'ana duk a irin wannan sifar ba wanda yake da irin ta Allah dan laita ka mai shay'un Allah shine kowa tausayi Allah shine sufanci da juriya da hakuri Allah ne sufanci da buwaya da girma subhanahu wata'ala ya yan uwa duk a wannan sifofi ba daidai da Allah ba wanda ya kama da Allah ba abokin tarayya da Allah subhanahu wata'ala don haka zama dukkan bayi wajibi ne kadai ta Allah shi kadai a cikin wato Allah tabaraka wata'ala ta siffan wato kadai ta yi shi kadai a cikin rububiyarta, a cikin uluhiyarta, a cikin asma'ihi wa sifatihi lalle su kudurta wannan subhanahu ta'ala ya ƴan uwa sunan as-samad dan Allah ya ce Allahu sabad idan aka ce as-samad shi ma ɗaya ne daga cikin sunayen Allah masu ya kyawu ma'anar wannan suna shine Allah Baraka wa ta'ala cikakke ne shi bai da tawaya a cikin sifarsa a cikin ayyukansa subhanahu wata'ala sannan Allah tabaraka wata'ala shine waɗanda bayi suke nufi da dukkan bukatun duk wani mai bukata baya da fatar kowa sai Allah tabaraka wata'ala duk mai neman wani abu gurin Allah zai je duk wanda ya shiga wani hali gurin Allah zai je duk wanda yake da wata larura gurin Allah zai je. amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ba waye ne yake amsa wa mabukaci idan ya kira shi Shi ne Allah ta tabaraka ta'ala in kana da bukata ka kira sai ya karba saboda Allah yana da abin da zai baka ya inganta hadisi cikin al'adabul mufrad yace man lam yas'alillah yaghdab alai duk wanda baya roƙon Allah Allah fushi yake da shi in je baka roƙon Allah ka daga hannu ka roƙi Allah to Allah yana fushi da kai kuma ya inganta hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana jin kunya bawa ya daga hannu ya roƙe shi ya yi addu'a kuma Allah ya damai da hannunsa MP Allah baya wani ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa ko kuma Allah ya tunkuɗe ma wani bala'i ko kuma abin da ka roƙa ɗin Allah ya ajiye ma shi a gidan aljanna sai ka rasu ka ji aljanna sai karɓi kayanka amma Allah babu a tara a cikin roƙon Allah ta baraka wa ta'ala amma a cikin roƙon ɗan adam ko ya baku akwai a tara dan daga rana ya daina gabin mutuncinka in ka je so ɗaya ka je na biyu ka je na uku a na ka koma zai ce baya amma shi Allah kullum so yake ka kwankwata ka nema Allah zai baka saboda shi mawadaci ne subhanahu wataala ya faɗa cikin hadisul qudsi yake da na farkon ku da na ƙarshenku, ku da mutanen da aljanun ku za su haɗa a waje guda kowa ya kure bukatarsa kowa ya tattaro duka bukatun da yake tunanin yana da su ya gaya wa Allah tabaraka ta'ala tun mutanen farko har na ƙarshe tun aljanun farko har na ƙarshe kuma Allah ya biya wa kowa bukatarsa to babu abin da zai rage arzikin Allah sai dai kamar ɗayan ku je kogin maliya ya sa allura ya zare in dai kogin maliya ya rabu to abin da ke gurin Allah zai rabu saboda shi mawadaci ne wadatar da ba ta da iyaka in kana nema ka je gurinsa Allah zai baka Allah zai baka a cikin karam da mutunci a haka Allah zai ɗauka ya baka in ka koma gobe ya baka in ka koma jibi ya baka ya baka a duniya ya baka a lahira ba wanda nema wannan sai Allah subhanahu wataala to bayi kowa yana da fatan Allah da dukkan bukatarsa saboda bayi suna da bukatuwa zuwa ga Allah a rayuwarsu da makomarsu da dukkan al'amuran za ga bayi suna neman wato sanyo da agajin Allah dan haka shi Allah tabaraka ta'ala mawadaci ne ga barin kowa Allah bai bukata kowa ba wanda Allah yake bukata kowa yake kai ko annabi ne kai ko sahabi ne kai ko waliyi ne kai ko malami ne kai ko ma waye kai ko mai mulki ne Allah bai da bukata komai a wajenka bai da bukata a wajenka ba ga masu kuɗi in suka yi rowa wajen ciyar da addini sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga kunan ana kiran ku ku zo ku ciyar a hanyar Allah ma sai ce faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi sai ce wallahu al-jamiyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai Allah tabaraka ta'ala ya ce shi mawadaci ne wani gurin ya ce ya ayyuhan nasu an tumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata a gurin Allah amma shi Allah mawadaci ne to Allah ya wadatu da kowa amma kuma kowa yana da bukata a wajen Allah kuma ba wanda ya gagari Allah ya bashi duk abin da kake nema ka je gurin sa Allah zai baka subhanahu wataala ya ɗan uwa mu sani a cikin cewar lam yalid wa lam yulad da Allah ya ce shi bai haifa ba ko ba haihuwar ta akai ba ba wanda ya fi Allah kuma Allah bai haifi kowa ba lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad sannan Allah ba haifarsa akai ba wannan malamai suka ce raddi ne ga yahudawa da nasarawa da mushrikai saboda yahuda sun ce uzairu dan Allah ne nasarawa sun ce isa san maryam dan Allah ne mushrikai sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma suka ce mata ne kuma ƴaƴan Allah ne kaga su a biyu ce sun ce mala'iku yayin Allah ne kuma sun ce mata ne kuma su suka danganta suka danganta wa kansu ƴaƴa maza amma suka ce mala'iku ne ƴaƴan Allah Allah ya ce fastafihim ali rabbikal banatu wa lakumul banun am khalaqna mala'ikata inaban wa hum shahidun ana innahum min ifkihim la yaqulun wa Allah wa innahum lakadibun a cikin kiransu na ƙarya suna cewa Allah ya haihu amma ƙarya ce ƙarya ce kaga yahuda da nasara duk sun faɗi wannan shi ta yi inganta a hadisun kudisi hadisun da imamu muslim ya fitar da shi da imamun nasa'i daga abu hurairar allah ya kara masa yadda manzala ta salama yake cewa allah ta baraka wata ta'ala yana cewa ɗan adam ya ta ni ko bai kamata ɗan adam ya ta ni ba Ɗan adam ya zage ni kuma ɗan adam bai kamata ya zage ni ba Allah yake Karya ta da ɗan adam ya yi shi ne fa za a ma'anni la'aƙadiru an ƙo'i da hu kama kan ɗan adam yana tunanin ni ba zan iya mai da shi yadda shi yake ba da ɗan adam ya yi tunani ayyu farkon yin abu ya fi wahala akan kan sake yinsa yanzu misali ka samu kafinta da ya wani da ya ya wani sabon gado sabon yayi to yin da zai na farko wannan sabon yayi sai ya fi ba shi wahala a kan yazo zai sake yin na biyu ko na uku mana gane in ka samu tailor din ka wata kalar riga to yin ta farko ya fi ba shi wahala a kan yin ta biyu ko ta uku to dan adam yana yi ta Allah ba zai bai da shi yadda yake ba ya tashe shi a kiyama ya busa masa rage masa hisabi shi sa Allah yake rantsuwa ga mutanen da suke ganin ba za a yi tashin alkiyama za'ama alladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq Allah ta yi rantsuwa tabbatar wa akwai tashin alkiyama wanda gurin yace wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra za ku zo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yadda muka halice ku a farko ɗaya bayan ɗaya duka masallacin nan ba rana ɗaya muka zo duniya ba wani ya zo 1960 wani 1961 wani ma a 1960 aka haife su amma wani januwari wani december wani february wani november wani march wani october wani april sannan wani september wani kuma an halice shi a may amma wani an halice shi a august wani an halice shi a a june wani kuma an halitta shi a a july kai a cikin july din ma wani sai a halitta shi ga wata wani biyu ga wata wani uku ga wata wani talatin ga wata kaga kun zo mana da ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kuka tafi kuka je duniya ɗin ɗaya bayan ɗaya kuma haka za ku zo mana Allah yana da wannan ikon ba wani bawan Allah ba saboda tsoron Allah da ya zo zai rasu yana ganin Allah zai mai azaba sai tare yaranta yake musu in na rasu abinda nake so kuma shine ku kona ni to ka ta wata ku shake ta iska wata ku zuba ta a ruwa ta ku haƙa rami ku binne ta bayan an yi wannan Allah yana da kun fayakun inna ma kaununa li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun aka tara halittar mutumin nan Allah yake me yasa kai haka yace nayi haka ne ya ubangiji dan ina tsoronka wannan shine dalilin da yaga Allah ya mai gafara kaga an sheke wata tokar wata suna cikin ruwa wata suna cikin ƙasa amma sai da Allah ya haɗa ta saboda Allah ta baraka wata ta'ala mai iko ne akan komai ba ka da mutuwa wajen Allah sai dai ka tsoron sa yadda ɗan adam ya zage ni amma zagin da ɗan adam ya mu ɗan adam ya ce ina da ɗa. Allah ya ce sarki ya tabbata a gare ni an yi ba zan taɓa rikar ɗa ba zan riki mata ba to kaga Allah ta baraka wata ta'ala zai tashi kowa sannan Allah ta baraka wata ta'ala bai da ɗa. ba shi da da a wani hadisin na na na abu musa al-ash'ari annabi sallallahu yake ta ba mutumin da ya kai Allah hakurin cutarwa da ake maka yana ji ba wanda ya kai Allah wannan ana cutar da shi yana ji kuma yana hakura domin Allah yana da damar yau in ka saba masa ya karya ma final ko. ka zama a kwance kake komai sai an yi ma kashi a gurin za ka yi fitsari za ka yi amma sai ka saba ma Allah sai baka dama dan ka tuba sai ka saba ma Allah sai baka dama dan ka tuba sai ka saba ma sai baka dama dan ka tuba kai da karshe in ka tuba saboda karamcin Allah sai combating wannan zulubin da kai kana bata masa sai zama lada sai zama lada ba wanda yake yin wannan sai Allah yau ka saba masa da abin da baya so amma ba zai ɗan mataki yanzu ba sai jinkirta ma ko za ka tuba kuma Allah yana da karantin da kana kama mai tun kana shekara sha biyar shekara ishirin bayan ka shekara fifin hamsin da wani abu kasu ba sai Allah ya karba kuma a daidai wannan lokacin ba wai Allah ya ce na ya sai na sha sai zunubin ba ba lada ba da ki a conversion zai zai conversion wannan ladai zunubin na kai mai da shi lada wanda bi na la ya da'una ma Allah na akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa afaman يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ليس إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات ما كانت وكان الله غفورا رحيما bane yin wannan karamcin bin ba Allah magana ke ba wanda ya kai Allah ya ana cutar da shi haƙura kamar Allah babu abinda Allah baya so ka ce yana da abokin tarayya Allah bai da shi Allah yana jan hankali karka yadda ka ce Allah na da bukin tarayya da Allah ya gaya ma ni'imar da ya masa ya ma a cikin suratul baqara da ya ma yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum yana gama gaya ma wannan ni'imomin sai ce fala taj'alu lillahi andada kada ka sanya wa Allah kishiya Allah baya to suna cewa Allah din yana da da aw yana da yana da kishiya sannan Allah tabaraka wa ta'ala baya son ka ce yana da da dan idan aka ce Allah yana da da sama da ƙasa kike cewa ce suna so a tashi alkiyama takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhlu al-jibalu Hadda an da'u lir-rahmani walada saboda an ce Allah yana da da sai ce wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada ai baya dacewa ga ubangijin rahma a ce ma yana da da sai ce in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk wanda gani a sama da kasa bawa ne ga Allah amma suka ce yana da kishiya yana da kishiyoyi sannan kuma suka ce yana da daɗin. amma tare da haka Allah yana azurta su Allah yana ba su lafiya kuma Allah yana biya musu yana ba su duk abin da suka nema in banda Allah waye wannan waye zai zo ya dinga saba ma da zunubin da kana ganin in an ma shi shine karshen cin mutunci a gurinka sannan kuma mutumin nan kanin ringa mai kyauta yana ma haka an kawo mura mutane za su ringa tawa ne yana da haƙuri wasu ma zuwa za su ke eh, kai zai ka ɗau mataki to shi Allah bai buƙatar shawara matakin a hannun sa yake yanzu ina ga dama zai ɗauka. amma a sai yana da kishiya sai ƙara ma arziki a sai mai yana da kishiya Allah bar sai ƙara ma lafiya a sai mai yana da kishiya sai Allah ya baka abin da kake nema na buƙatarka ka kai ma ya kamata kai tunanin anya wannan ba istidraji bane anya ba talala Allah yake ma ba tunda Allah ya bamu labarin waɗansu mutane da suka saba ma Allah Allah ya jinkirta da kalle ka da kace Allah ya kama su Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akadnahum baktatan fa idahum mublisun fa quti ajadirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya yayin da kai watsi da abin da muka ba su suka yi abin da suka ga dama fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai ga lafiya mun kara musu ga kuɗi ga dama ga mulki ga kaza sai da suka takankance Allah ya akhadnakum baghtatan sai muka zo nan take muka kama su fa idahum mublisun sai ga sun yi turko turko a cikin bala'i Allah ya fa kubi adabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin manzo Allah ya salama ya fada yace inna Allah la yumli bizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflih Allah yana wa azzalimi jinkiri yana mai talala har sai ran da Allah zai kama shi kuma to ba zai iya kwacewa ba sai karanta aya a cikin suratul hud yace ka kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka ubangijin kake kama gari idan gari ya zama azzalimin gari ne wa Allah abin ya ga dama to kamun Allah mai tsanani ne ko mai radadi ne subhanahu wa ta'ala Allah yana da haƙuri yana da juriya ya ɗan uwa da Allah yake walam yakul lahu kufuwan ahad abinda wanda yake nuna ba wanda yake kufa kufi ne na Allah Ma'ana ba wanda ya daidai da Allah ba wanda ya kama da Allah ba wanda ya zama kusan kwacin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa da ayyukansa Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkantu ya ɗaukaka ya tsarkaka subhanahu wa ta'ala da kansa yake laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah amma tun karshen ayan ayya wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne ko mai gani ne mana Allah ya tabbatar da kansa cewa yana ji yana gani amma kuma ai Allah ya ce kuma ba wani abu da ya so ya kama da Allah babu shi wannan ana so a fito da wata aqida ne ta ahlus sunna wal jamaa tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau cewa akwai tauhidi na na sifofin ubangiji sifar ubangiji kaga akwai rububiya. tauhidin rububiya shine kai da Allah ke halitta Allah ke mallakar halitta Allah ke gudanar da al'amuran halitta mana ba wanda ya halitta sai Allah ba wanda yake mallakar halittu sai Allah ba wanda yake gudanar da al'amuran halitta sai wa sai Allah shi Allah ya tattara a cikin suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hafisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakkaratun bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr shi yake halitta yake gudanar da al'amuran tauhidi na biyu kai ta cewa ba wanda ya cancanci ta Allah duk wanda an bauta ta mai dan bai cancanta ba ba wanda ake bautata ba akan gaskiya sai Allah ko da za a ga an bautata wani an bautata mai ne akan ƙarya don bai cancanta ba wanda wannan tauhidin akan sa dukkan annabawa suka bauta wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut daga nan sai ka kadaita Allah a cikin sunayensa Allah yana da suna dan adam bai sai sa wa Allah suna ba sunan Allah yana tabbata ta hanya biyu ko dai qur'ani ya ce sunan Allah kaza ko nassin hadisin manzo Allah ingantacce ya ce sunan Allah kaza amma akwai sunayen da ba suna ne na Allah ba amma muna ganin su a matsayin sunaye na Allah duk sunan da zaka tabbatar wa Allah ka tabbatar aya alqur'ani ce tabbatar mata, ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai sifa malamai suka ce sifar Allah kala biyu akwai sifa zatiya akwai sifa fi'iliya akwai sifa ta zatin Allah sifar zatin Allah yanzu nan Allah ya ce yana ji yana gani to ba za ka zo ka ce Allah kuma baya ji baya gani ba yana ji yana gani wacce sai ai in kace Allah yana ji yana gani to kamar ka kutanta Allah da halittarsa ne a'a kai ne ba gane ba ba gane bane ai abubuwa za su iya za su iya hada suna amma ba iri ɗaya bane bari mu misali da bin Allah kai kana ji Allah yana ji amma yanzu kai iya abin da nake faɗa kake yi ko na kusa da kai na magana iya abin da kake ji ke amma yanzu abin da ake a ingila america abin da ake yi a niger da Kofno da kamaru abin da ake a cikin kasa da abin da ake cikin sama da duk duniya gaba daya allah yana jin abin da ake a ce jin naka bai yi kama da na allah ba suna kawai suka hada da haka kana ji allah yana ji amma jin iri ɗaya ne a'a jin ba iri ɗaya ba ne don ba wanda ya yi ji irin jin allah kana gani allah yana gani dan ya ce shi mai ji ne mai gani ne kuma kai ma za ka da idan ka yanzu kana gani na kai ma mai gani ne amma duk abin da ke duniya gaba daya da abin da ke cikin ƙasa har bakwai sama har bakwai Allah madaukin sarki duk yana ganin sai ku yanzu matar kama baka san me take yi ba matar kama baka sani ba dan kama yanzu baka san me yake yi ba makocin ka in kana gidanka baka san me yake a cikin gidansa ba ashe da jinka da jin Allah suna suka hada amma in ɗaya ne kaga ba ɗaya bane laisa kamislihi shay'un hakan Allah yake yana da fuska ba irin taka bace dan adam ma yana so ba kansa wahala ai akwai hannun jari akwai hannun agogo akwai hannun keke akwai hannun dan adam dan Allah yake ɗaya ne kaga suna suka hada amma ba irin ɗaya bane da haka idan Allah yake yana da sifa kaza ka da Allah yana da sifa kaza dan ya fi ka sanin kansa yace yana da kaza din amma sun da baka taba ganin Allah ba yaya sifar nan take wallahi ban sani ba amma shin Allah yana da sifa kaza eh yana da ita dan ya fara aya kaza taji Allah yake yana da fuska wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kaga Allah yake yana da fuska Allah yake yana da hannu innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah yana da hannu amma ya hannun sai wallahi mun sani ba amma tun da yake yana da shi mun yadda dan ya fi mu sanin kansa da ya so mu san kalar hannun da ya nuna mana amma tun da bai nuna mana ba za mu iya sani ba saboda kwakwalwa ba ta iya tunano Allah hankali ba ya iya tunano Allah duk yadda tunanin kai sawara ma Allah to ba haka yake ba amma dole sai ka yadda tunda Allah din magana ta gaskiya ce kuma ya faɗa shi sa Allah ya tabbato da kansa cewa yana ji yana gani wani in Allah ya faɗo wani siffa yake yana da ita kai kuma sai ka zo ka faɗa wai ka wato ka hada ka wato ka kamanta Allah da halittunsa ba haka bane kai da kaje kana mutu da Allah Allah ya ce yana da kaza kana ta baki da shi to da za mu yadda amma duk da yake yana da kaza mun yadda amma yaya abun yake wallahi ba sani ba shi ya bawa kansa sani amma tun da ya samu suna kaza na san ma sunan sa kaza Allah ya tabbatar da kansa sifa ta ji da gani sannan ya kore cewa kuma ba wanda zai zo ya yi daidai da Allah a cikin ji da gani kuma yanzu mun yi misali kowa ya gani ya ƴan uwa wannan kaɗan ne daga cikin abin da sura qul huwallahu ahadi ko suratul ikhlas wato ta ta takunta muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu daga cikin bayan sa masu ikhlasi muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu mafita a cikin halin da muke kasar mu tana cikin musiba tana cikin bala'i za mu taimaki kasar mu ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko lalle mu gyara tsakanin mu da ubangiji wannan ita hanya ta farko kowa ya gyara tsakaninsa da ubangiji hanya ta biyu shine mu jage da addu'a babu dare ba rana Allah ya fi karfin dukkan matsalolin mu Allah zai mana maganin hanya ta uku shine shugabannin mu su tsoron Allah Mace mataimakan su rika gaya mu gaskiya halin da ake ciki yanzu halin da ya fi dukkan halin da baya kika lalacewa an fi kai a halin yanzu an fi yunwa da fatara da tashin kayayyaki a halin yanzu an fi duk wani irin abubuwa a halin yanzu talaka suna cikin bala'i suna cikin musiba suna cikin tashin hankali kuma ya kamata dole duk wanda harshensa zai yi zuwa ga gwamnati harshensa zai iya zuwa gurin da ya kamata ya je lalle ya bayani dan a san halin da mutane suke ci na musiba da bala'i ana kashe mu a arewa ana kona mu da dukiyoyi ana samu a cikin musiba da talauci a ce yanzu talaka talaka sai ya kai shinkafa dubu ɗaya ɗari uku da ɗari biyar sai ya ci wace dubu ɗaya ɗari shida da fa an ga kana cin wake da shinkafa ta za a garo garo kake amma yanzu ya zama abincin masu fulawa da mutane suka koma kanta suke siya dubu tara dubu goma dubu sha ɗaya yanzu ta koma dubu ashirin da ɗari biyar a ina talaka zai samu wannan kuma kullum a ce don talaka ake kullum a ce don talaka yake kuma abin da zai baka mamaki duk daina hawa motocin su ba bu daina sanya rigunan su ba in biki su ya zo bu daina yi ba duk wani abu mu mu wato tattalin arzikin mu talakawa ya shafa amma su za su ringa fantamawa yadda suka gada ma kuma da dukiyar mu to Allah yana nan wallahi Allah ya kike shugaban kasa akan duk abin da ya samu Najeriya inda sa, Allah ba zai kyale shi ba in a wani state ne ko Kano ko ina sai Allah ya kike gwamna duk halin da mutane suke ci wallahi in je bai yi abin da ya kamata ba kuma Allah ya san akwai sa da laifinsa wallahi Allah ba zai kyale shi ba manzo Allah ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati kowa a cikin ku mai kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye shi akan kiwon sa da haka shugabanni su sani in suna ganin sun rayu a duniya sun yi abin da suka ga dama to ai kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai da mutuwa Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهد هذا الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واكفي ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلمه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلمه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجعل أجبتها رجال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تقيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله